Barka mu da sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiyan jiyan nasarawa a wannan yammaci mai albarka na juma'a 18 ga watan jumada athaniya shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku shekara na dubu biyu da goma sha bakwai a kalandar miladiya a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani na mako-mako da muke cikin tafsirin suratul bakara kuma majalisin da ya gabata man tsaya tafsirin ayoyin nan guda biyu aya na 178 da da saba'in da tara a wannan sura mai albarka muna ƙoƙarin shirya hukunce-hukunce na waɗannan ayoyi guda biyu ba mu gushe ba cikin wannan abin da muke na shirya hukunce-hukunce ɗan za mu ɗaura daga inda muka tsaya da fatan allah madaukin sarki ya mana jagora na haka za mu sake maimaita karatun waɗannan ayoyi guda biyu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون نعم الله مدوكين سركي أنا تشوى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikum alqisasu fil qatla an wajabta muku yin kisasi daidaito wajen ɗaukan fansa dangane da mutanen da aka kashe muku alhurru bilhurri hurri ɗa a kashe shi a madadin ɗa da ya kashe wal abdu bawa shi za a kashe a madadin bawa da ya kashe wal unsa bil unsa haka nan mace ita za a kashe a madadin mace in ta kashe mace faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yafe masa ah, wani abu daga wajen dan uwansa na wannan kisasi dan to fattiba'un bil ma'ruf waɗanda suka yafe su bi shi wajen karɓan diya ta hanyar da ta dace wa ada'un ilaihi bi ihsan shi kuma ya bayar da abin da aka yarjejeniya zai bayar na diya dinnan da kyautatawa zalika takhfifun min rabbikum wannan hukuncin sassauci ne daga wajen ubangijinku wa rahma kuma jinƙai ne faman i'tada ba'da zalika duk wanda ya ƙetare haddi ya wuce gona da iri bayan wannan abin da aka yi yarjejeniya akai na biyan diya falahu azabun alim to yana da azaba mai radadi walakum fil ƙisasi hayatun kuna da cikakken rayuwa a cikin kisasi ya ulil albab ya ku ma'abota hankali la'allakum tattaqun ku kwa yi taqawa ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a wancan satin mana shirya hukunce-hukunce da ke wannan aya na farko man zo zuwa faɗin Allah a madawakin sarki kuti ba alaikum alƙisasu fil katila mun yi maganan cewa alƙatila da ake nufi a nan su ne waɗanda aka kashe su kisa na al'amd ko alƙatilu amd don haka muka ce wannan ayat tana bayar da abinda sauran ayoyi suke nunawa na cewa kisan kai da gangan wannan kabira ce min alkaba'ir kuma mun ambaci waɗansu abubuwa ko ayoyi da suke nuna haka ɗan ah, irin su wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu وأعد له عذابا عظيما sannan muka ce akwai alƙatlu alkhata akwai kuma alƙatlu shibhul khata waɗannan ayan nan ba ta yi magana a kansu ba da haka in mun je wajen tafsirin suratun nisa in Allah ya kai mu da rai da lafiya ma yi magana a kan ƙatlul khata ɗin da shibhu shibh ɗinsa a can wurin abu na gaba wannan ayat tana nuna mana yadda musulunci yake uh, kwaɗayin a raya ko kuma tun kuɗe kisan kai da gangan wannan hukuncin ɗaya ne daga cikin hanyoyi da musulunci ya bi domin rage kisan kai a cikin al'umma na wato ainihin mutane saboda in dai har za a bi wannan doka ɗin cewa idan an yi kisa to wanda ya yi kisa ɗin a kashe shi sannan kuma a yi adalci wajen ɗaukan fansa wajen yin hukunci ɗin to lallai kisa zai ragu a bayan ƙasa abu na gaba da malamai suke ɗauka shine a ƙarƙashin kutiba alaikum alqisasu fil qatla tunda ana maganan daidaito ne to shin idan mutum ya kashe wani ya amfani da wani abu ya kashe wannan mutumin idan za a yi kisasi dole ne sai an yi amfani da irin abin da ya amfani da shi ya kisa a kashe shi da shi wannan matsala ce da malamai suke saɓani a kai yaya za a kashe mutumin da ya kisan kai in an tashi masa kisasi al'imam malik da al'imamu shafi'i da wata riwaya daga al'imamu ahmad sun tafi cewa za a kashe shi ne da irin siffan da ya kashe mutumin da ya kashe ɗan kenan idan dilmu ya shi a cikin ruwa shi ma zuwa za a yi addilmiyar da shi a cikin ruwa har sai ya mutu idan buga kansa yi da dutse shi ma za a yi ta dukan kansa ne da dutse har sai ya mutu dalilinsu suka ce shi ne wannan ayaɗin ba alaikum alƙisasu fil qatla saboda mun ce alƙisas ɗin shi ne yin daidaito ba saboda haka daidai wa daida yadda ya yi yi masa haka na to ba kisan kaɗai ba har hanyar da ya biye kisa ɗin shi ma a bi a kashe shi sannan akwai shahararren hadisin anas cewa wani bayahude ya buga kan wata mata da dutse ya kashe ta aka zo ana tambayinta magana da waye ya kashe ki wane ne ta yi shiru wane ne da aka ambaci suna wannan bayahudan sai ta ce eh sai annaba alaihi salatu wassalam yayi umarni shi ma aka daki kansa da dutse din haka nan aka kashe shi sai suka she kenan ga annabi yayi amfani da wannan wani yayi kisa ta wani ta hanya irin wannan hanya annaba alaihi salatu wassalam yayi amfani da shi al-imam abu hanifa da al-imam ahmad a wata riwayar su suna ganin cewa abinda kawai ake bukata shine kisa din saboda ka in mutum yayi yayi kisa to a kashe shi ai amfani da takobi a kashe shi ai amfani da mene da takobi alqatl la yakunu illa bisayf saboda abinda ake bukata a kisasi shine itlafu nafsin bi nafs a kashe rai in ta kashe wata kuma akwai hadisi da suke kafa hujja da shi misali la da akwai wani hadisi da yake cewa la da illa bisaif cewa babu kisasi sai da takobi haka na hadisin anawa alayhi salatu wassalam ya hana ay almuthla anawa alayhi salatu wassalam ya hana abin nan lalata jikin mamaci mana a a musgunawa dai mamaci eh, ta hanyar cire wani bangare na jikinsa ko abin da ya kama da haka sannan suka ce haka na anawa alaihissalatu wassalam yana cewa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay ya ci gaba da cewa fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla ko wa idza dhabhtum fa ce Allah ya wajabta kyautatawa akan komai har kisa in za ku yi to ku kyautata kisa ɗin? kenan kyautata kisa shi ne in za a yi a yi shi da abin da ake so a kashe ɗin ba zai sha wahala sosai ba za a kashe shi ɗin saboda ka suke ganin cewa abin da ya dace shi ne a bi hanya wacce ta fi sauki ta fi kusa na kisa ɗin a kashe wannan a wannan lokacin kuma shi ne a yi amfani da takobi saboda haka kowane irin yanayi mutum yi kowace irin ala mutum yi amfani da ita wajen kashe rai da ganga to shi in an tashi kashe shi ta kobi kawai za a saka a kashe shi kuma da dama daga cikin malamai a wannan zamanin da sauransu sun firin jayar da wannan dan saboda mutum yakan iya yi amfani da ah, wani ko wata hanya da Allah madaukakin sarki ko annabi sallallahu alaihi wasallam sun haramta ai amfani da shi wajen kisa to ba a ce kuma za a yi amfani da shi wajen rama masa ba kamar mutumin da ya kone wani annabi alaihi salatu wassalam yana cewa la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar kada wani ya dai azaba da wuta ba mai azaba da wuta sai mahalicin wuta to in zuwa ya sa gobara ma wani a gidan wani ya kone shi in mun tashi ramawa shi ma sai mu sa masa wuta mu kone shi wannan ba a bayar da dama a yi haka ba saboda haka ko a irin wannan ɗin al-maqsud abinda ake bukata dai ya gusar masa dare shi ma a gusar da nashi to sai a yi amfani da hanyar da ta fi kusa abin da ya fi saurin kisa sai a yi amfani da shi a kashe shi mun gane ko da dama malamai suna cewa takobi amma yanzu bindiga ya fi takobi sauran eh, kashe mutum aiko yawwa saboda haka muna gani wannan kamar ne abin da uh, ya firin jaye dangane da wannan ɗin uh, wallahu a'lam sai abu na gaba wannan alhurru bilhurri hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil kun faɗa a baya cewa waɗannan da aka ambata nau'o'in nan da aka ambace su wannan nassi ne akan cewa idan ɗa ya kashe ɗa za a kashe shi in bawa ya kashe bawa za a kashe shi ko in mace ta kashe mace za a kashe ta to kuma muka cewa uh, magana da ta fitowa cikin maganganun malamai lura da sababin nuzul da malamai suka ambata shine cewa wannan ayar tana tabbatar da wannan hukuncin ne amma ba ta maganan hukuncin akasin abinda ta ambata ana wannan shi yasa malamai suke saɓani. dangane da in kisa ya faru tsakanin eh, jinsi daban-daban misali idan eh, bawa ya kashe ɗa ko ɗa ya kashe bawa ko mace ta kashe namiji ko namiji ya kashe mace wannan akwai saɓani dangane da za a yi tsakaninsu ko a'a ma'ana shan akwai musawa a tsakaninsu daidai suke da juna da ɗa da bawa daidai suke to akwai wanda jumhurin malamai sun tafi akan haka a cewa daidai suke akwai wanda kuma suke saɓanin yakan yawa akwai kuma malaman da suke ma musamman waɗansu daga cikin malaman zamani suna ganin babu wani itibari da wani sifa kawai abinda za a yi itibari da shi shi ne rai ɗin jumhurin malamai suna ganin cewa uh, idan har mace ta kashe namiji za a kashe ta haka idan namiji ya kashe mace shi ma za a kashe shi kusan wannan ittifaqi ne cikin al-mazahib al-arba'a babu saɓani akan wannan mun gane ko eh, suna kafa dalili da fahwa ɗin eh, wannan aya ɗin da waɗansu athar hakanan da waɗansu hadisai saboda haka wannan kusan babu babu burkishi a kai wasuf na jinsi bai da tasiri in mace ta kashe namiji za a kashe ta in namiji ya kashe mace za a kashe shi bil qisas ina fatan mun gane sai idan ɗa idan bawa ya kashe ɗa wannan shi ma jumhur da dama suna ganin cewa za a kashe shi bawa ne sai ya kashe ɗa cewa za a kashe shi akwai wanda suke ƙara cewa za a kashe shi sannan za a biya diya za a biya diya a cire kudin bawa din a ciki idan bawa misali a ce kudin bawa miliyan 20 ne ko miliyan 10 a ce kudin diya miliyan 40 ne ko 50 hmm? to za a kashe bawa din an kashe bawa din sannan sai a cire miliyan sutun da kudin diyan diwan ɗa misali mun ce in dubu hamsin ne shi wannan dubu goma misali ko kudin da za a je a sai bawa da shi a kasuwa to sai a bayar da dubu arba'in a kashe bawan kuma a bayar da sori miliyan arba'in wadda aka kashe musu ɗaɗin idan bawa ne ya kashe ɗa kuma fa to shi kuma wannan jumhurin malamai ko da dama daga cikinsu suna ganin a ba za a kashe a ɗin ba saboda ba daidai suke ba akwai bambanci jumhuri suna ganin ba za a kashe sai dai za a bayar da mene diya cewa wannan shine aikin da alkhulafa suka ba a kashe ɗa in ya kashe bawa sai dai mai sai dai ya bayar da da diya shi ma wannan eh, zance kenan da ya shafi zahirin waɗannan alhurru bil hurri wal abdu bil abdu wal unsa bil unsa da aka cin wannan din ko sai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shin akwai wannan alkawad ko a'a ma'anar wannan maganan idan musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba za a kashe shi ma'ana wanda ba musulmi ba wanda ake zaman lafiya da shi wanda yake da alkawari na zaman lafiya da musulmi yake zama a ƙarƙashin daular musulmi a ƙarƙashin kulawa da kariya na gwamnatin musulmi shin idan har musulmi ya kashe shi za a kashe shi wannan ah, jumhurin malamai suna ganin cewa la yuqtal al-muslimu bizimmi kamar da suke cewa la yuqtal al-hurru bil abd al-imamu abu hanifa ke ganin cewa a za a kashe musulmi in ya kashe wanda ba musulmi ba wanda ake zaman lafiya da shi kamar da yake ganin cewa <clears throat> za a kashe ɗa in ya kashe ba to mai dalilansu dalilin jumhur na farko wannan aya din kutiba alaikum alqisasu fil qatl alqisasu almusawa suka ce shine daidaito kuma musulmi bai daidai da da wanda ba musulmi ba hmm? suka ce sai Allah ya bayyana musawa din yace alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha ɗa daidai yake da ɗa bawa daidai yake da bawa mace daidai take da mace kamar yana cewa ku kashe wanda ya kisa idan daidai yake da wanda ya kashe shi kun gane kenan in ba daidai yake da wanda ya kisan ba ba kashe shi za a yi ba shi kenan saboda haka kuma suka ce babu daidaito tsakanin musulmi da wanda yake kafiri don haka ba za a kashe musulmi ba in ya kashe kafiri dalilinsu guda eh, na biyu shine hadisi annabi alaihi salatu wassalam da ke cikin sahih bukhari daga ali ibn abi talib radiyallahu an ce annabi alaihi salatu wassalam yake cewa la yuqtal eh, muslimun bi kafir ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri sannan sun kafa hujja da hankali cewa bawa fa kamar haja ce da ake zuwa kasuwa a saya ah, shi ko saboda wannan rik bauta ɗayan da yake tare da shi wanda ɗaya daga cikin abin da ke jawo masa bautan shi ne kafirci hmm? a yadda ake samun bawa shine aka yi jihadi na ɗaukar kalmar Allah ko tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda aka kama na wanda ba musulmi nan ba sai su zama bayi ko a hannun musulmi daga nan ya halatta a yi cinikayya a cikinsu ke nan asali dai abinda ya ja wannan wannan kafircin nan ne da ya haɗu da yaƙi da musulmi ko idan suka faɗa a irin wannan yanayi saboda haka in haka ne kenan akwai bambanci tsakanin kafiri da wanda yake musulmi tun da kafiri yakan kai wani yanayi da za a iya sayar da shi kamar dabba a kasuwa sannan suka ce Allah madaukakin sarki ya bambance tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba inna sharrad dawabi inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun mafi sharrin dabba a wurin Allah sune wadanda suka kafarta dan haka ba su da imani to kaga kenan ba su daidai da mummunai ko yawa kenan suka ce akwai bambanci wannan shine dalilin jumhur suko malaman hanafiya su ko dalilansu su ma ayoyi ne daga alkur'ani mai girma da hadisai daga annaba alaihi salatu wassalam da farko suka ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum alqisasu fil qatla cewa Allah madaukakin sarki a wannan aya din ya wajabta a kashe duk wanda ya kisa a kashe duk wanda ya kisa saboda haka sawa'un bawa yake ko ɗa sawan wanda ya kashe ɗin bawa ne ko ɗa musulmi ko ba musulmi ba matuƙar kisa ne na ganganci ba tare da haƙƙi ba to Allah ya ce a kashe shi saboda haka ba su a itibarin a nan cewa wannan musulmi wannan ba musulmi ba dangane da kuma bawa kun ga bawan ma ai akwai musulmi akwai da ba musulmi ba ko to a ce bawa in bawa musulmi ne suna cewa annabi alayhi salatu wassalam ya ce almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum cewa musulmi jininsu daidai wa daidai yake mafi karancin zai iya bayar da lamuni ma sauransu hmm? kenan in dai har mutum musulmi ne batun ba ko ko wanda ba bawa ba bai taso ba wannan dalilin su na cewa in bawa ya kashe ɗa shi ma idan ɗa ya kashe bawa za a kashe shi kenan a nan abinda suke ƙoƙarin faɗa shine cewa a nan kawai ayat amma ce duk mutumin da yake sa ɗa yake ko bawa musulmi ko zimmi to a kashe shi amma alhurru bil hurri wal abdu bil abd wannan yana addressing wani magana ne daban in ba kuma muta ba na faɗa muku cewa malama ahnaf suna ganin ya ayyuha alladhina amanu kutiba ba alaikum fil qatl anan zance kare sannan alhurru bil hurri wal abdu bil abd wannan saban zance ne dan rushe abinda mutanen jahiliya suke aiwatarwa na alfahari da mukayala fi dima dalilin su na biyu aya suratul ma'ida wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina zuwa ƙarshen aya cewa ai gashi na Allah madaukin sarki ya ambata cewa ya rubuta wa mutanen da suka gabace mu ya wajabta musu cewa yan rai ta yi kisa a kashe ta kawai wannan shi ma am ne rai da rai kawai ba a faɗi wata siffa ba sawa'un musulma ce ko ba musulma ba hakanan kuma suka ce shar'u man qablana shar'un lana ma lam yarid nasikh shari'ar wadda suka gabace mu ana daukan shi a matsayin shari'ar mu idan ya zo an ambace shi cikin shari'ar matukar ba a shafe shi ba suka ce anan ko ba samu abin da ya shafe shi ba abu na uku suka ce har yanzu dai fadin Allah madaukakin sarki wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura duk wanda aka da zalunci to lallai mun sanyawa waliyinsa iko akan wanda ya masa ta'addancin nan kuma annabi ya bayyana wannan sultan din ko shine imma ai kisasi imma kuma a diya kenan kisasi ya tabbata anan Allah ya ce man kusila mazluman ya bar abin kawai amman duk wanda aka kike shi da zalunci kenan sawa musulmi ne ko ba musulmi ba to waliyinsa yana da wannan wannan dama sai abu na hudu shine wanda na faɗa dazu almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum wannan dalili ne da ya shafi na kashe da in ya kashe bawa sannan abu na gaba na hadisi sun kafa hujja da faɗin annabi alaihi salatu wassalam hadisin da imamun nasa'i da abu dawud suka rawaito ah, man qatala abdahu qatalna waman jada'ahu jada'na waman akhsahu akhsayna cewa duk wanda ya kashe bawansa zamu kashe shi waman jada'ahu jada'na duk wanda ya yanke masa hanci zamu yanke masa nashi duk wanda ya dandake bawansa zamu dandake shi kun ga kenan anan yana cewa man qatala abdahu qatalna in da ya kashe bawansa za a kashe shi saban wannan shi ma dalili ne na a matsala ta ta farko da muka riga muka bayani a dunkule sannan akwai hadisin albailamani wanda malamai suna ce hadisi ne bai inganta ba cewa annabi alayhi salatu wassalam ya kashe wani musulmi saboda musulmin ya kashe wani wanda ba musulmi ba wanda ake zaman lafiya da shi amma wani hadisi ne wanda bai inganta ba abu na gaba suna cewa ai duk an yarda cewa akwai kisasi fil atraf tsakanin bawa da ɗa hakanan tsakanin musulmi da wadda ba musulmi ba idan mutum ya yi sata ma wadda ba musulmi ba za a yanke mashi hannu ba za a ce saboda ya yi sata a gidan wanda ba musulmi ba ne ba za a yanke masa hannu ba eh? sai suka ce to da dukiya kuma da rai wanne fi alfarma saboda suka ce haka ma in ya kashe ran wanda ba musulmi ba za a kashe shi wannan shine dalilai akan waɗannan matsaloli ɗin duk dai ana gina akan wannan aya ɗin da fahimtar kowa to malamai 'yan baya sukan shiga don rinjayar da waɗannan abubuwa al'imam ibn kasir yake cewa dangane da kashe mummuni in ya kashe kafiri cewa wannan hadisi na bukhari ya inganta ko babu wani hadisi babu wani tafsiri ingatacce wanda ya saba ma wannan kenan duk wani hadisi da ka gani ya saba wannan bai inganta ba hadisin la yuqtalu uh, muslimun bi kafir cewa duk wani hadisi da ka gani ya saba ma wannan bai inganta ba don haka wani tafsiri da za a yi ya saba ma wannan ba tafsiri ne ingantacce ba kuma wannan shine dai zance na jumhurin malamai cewa ba a kashe musulmi in ya kashe kafirin da ake zama da lafiya zaman lafiya da shi saboda mumini ba daidai yake da wanda ba mumini ba sannan kwaban malamai suna bayar da amsa dangane da dalilai na wato ainihin al-ahnaf ɗin al-muhim dai shi ne wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke tafiya a cikin kamar da na gaya muku malaman zamani suna cewa duka waɗannan ausaf kamar sheikh sheltud yana cewa duka waɗannan ausaf ɗin la i'tibara laha kawai abin da za a lura da shi shine rai ne allati harrama Allah rai da Allah ya bata alfarma in wani ya kashe ta da gangan to kawai a kashe shi ba tare da itibari da in saboda in za a bi waɗannan a yi ta lura da wannan to ya dace a ce a lura ma ya zanto ya yi daidai da shi wajen sai ko gajarta ko jiki ko rashin jiki ko ah, lafiya <laughs> da rashin lafiya ko wadata da rashin wadata ishito in an ce za a za a lura da wani sifa a bar wani sifa to zai zanto babu ka'ida guda ɗaya da za a yi tafiya a kanta don haka shi da ire-irensa cikin malaman zamani suna ganin cewa idan mutum ya kashe wanda ba musulmi ba wanda ake zaman lafiya da shi shi ma za a kashe shi ka'idar nan ala umumiya annafsu bin nafsi Eh, sannan suna ƙoƙarin matsalar su kawai da sun tsaya a nan amma sai su yi ƙoƙarin su ce hadishin bai inganta ba ko ko su yi wani ta'awili eh, hakana to almuhim dai maganan jumhur shine cewa ba a kashe musulmi in ya kashe wadda ba musulmi ba sai matsala ta gaba mana zai bayar da diya ne kenan ko zai bayar da da diya ne ba wai haka kenan za a yafe masa ba don an ce ba za a kashe shi ba sai abu na gaba ƙarƙashin wannan ƙaban na gaya muku ya akwai hukunce hukunce da yawa muna faɗan waɗanda suke na zahiri ne tun da ba fikihu muke ba amma muna ƙoƙarin istinbatin waɗansu abubuwa wadda ba za su yi nisa ba sosai akwai matsala na katlul jama'a bil wahid ba an ce kisas ba to idan mutum ɗaya ya kashe ko mutane da yawa suka haɗu suka kashe mutum ɗaya to ya za a yi za akwai kisasi ko babu kisasi mana za a kashe waɗannan mutanen ko ko a'a za a ɗauki mutumin da ya mubasharan kisan ne kawai a kashe shi ko kuma in ba a sani ba an san gurub din ne suka kashe shi kawai sai a saka musu su bayar da diya shi ma wannan matsala ce da malamai suke yi saɓani a kai jumhurin malamai akwai maganganu guda biyu ne jumhurin malamai sun tafi akan cewa idan mutane da yawa suka yi cincirin da suka kashe mutum guda ɗaya za a kashe su gaba ɗayansu za a kashe su gaba ɗayansu zahiriya da wata riwaya daga ilmamu ahmad suna ganin cewa a'a ba za a kashe jama'a ba don sun taru sun kashe mutum ɗaya sai dai su biya diya mai dalilansu su zahiriya dai su ma da wannan ayar suka kafa hujja suka ce kutiba alaikum alqisasu fil qatla rai dai aka kashe saboda haka rai dai za a kashe in ba za a ba san ran da ta yi kisan ba an dai san ga sunan da yawa to sai a tashi daga kisa din a je a yi abin nan ko saboda mai rai guda dai da rai da yawa ai ba su yi daidai ba kuma an ce a yi daidaito wannan shine su na farko su na biyu ayat da suratul ma'ida wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs rai in tai kisa a kashe ta to wannan ba rai guda ɗaya bace rayuka ne suka kashe rai guda kenan ba su daidaita ba saboda haka an an yi haka an saba ma nafsi in ji su jumhurin malamai kuwa suna kafa hujja da cewa Uh, annabi alaihi salatu wassalam yana cewa hadisin abu huraira da tirmidhi ya rawaito law anna ahla as-sama'i wa ahla al-ard ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahum Allah fi nar da mutanen sama da ƙasa gaba ɗayan su za su yi tarayya wajen zub da jinin mu'mini guda ɗaya da dukkaninsu Allah sai ya kife su a cikin watan jahannama sai su ce in dai har za a haɗa su gaba ɗayansu a yi musu azaba saboda kashe ran mumini guda lahira to ya cancanta a yi musu hukubar duniya ma haka kun gane? hukubar duniya ma a yi haka abu na biyu suka ce ayar al'aya, wadda za mu zo mu karanta ta walakun fil qisasi haya Allah maɗauki sarki ce kuna da cikakken rayuwa a cikin kisasi to ya za a yi wannan ya tabbata idan har in mutane da yawa suka haɗu suka kashe mutum ɗaya ba za a kashe su ba kuna ganin rayuwa za ta yi kyau ba kenan duk wanda ya ji haushi yana son ya kashe wani ba sai ya haɗa kai da waɗansu ba kawai sai a zo sai a kashe sai su haɗu su kashe shi yaya za a yi diya kawai za su biya kunga kenan wannan magana ba zai tabbata ba in ba a kashe mutane da yawa a sanadiyar sun kashe mutum ɗaya ba abin da zai fi wajen tunkuɗa kisa ɗin shine in sun haɗu a kan mutum ɗaya ɗin a kashe su gaba ɗayansu in sun san ko haka zai faru da su to ba za su yi kisan ba wannan shi zai kawo muku jin daɗi da walwala cikin rayuwa da kuma kare rayuka ina fatan mun gane sannan suka sake cewa wannan shine abin da sayyidina Umar ya aiwatar a aikace kuma ga sahabbai a zamanin sa da kuma sun yi ikrarin sa bisa wannan dan haka kamar ijma'i ne kenan sahabbai suka yi dangane da wannan wani mutum ne mutane bakwai suka hadu suka kashe shi a sana'a a yaman da aka kawo masa labari aka kawo masa ƙara yayi hukunci a kashe su su bakwai ɗin sannan ya faɗi wannan maganansa shahararriyar magana yake cewa wallahi law a alaihi ahlu sana'a laqataltuhum bihi jami'an da mutanen garin sana'a gaba za su haɗa kai don kashe mutum guda da sai na kashe su gaba ɗayansu a dalilin kashe mutum guda kuma sahabbai sun ikirarinsu akan wannan wannan sai ya zanto kamar ijma'i kenan ibnu kathir ke cewa ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع ba a san wani wanda ya saba masa wannan ra'ayin ba cikin sahabbai don haka kamar ijma'i ne taban ibn al-munzir ya ja akan wannan yana cewa a cewa ba a samu wanda ya saba ba haka bane akwai ibn zubair da waɗansu daga cikin sahabbai suna ganin cewa in mutum mutane da yawa sun yi wannan ba za a kashe su ba abinda muke ganin ya farin jaye ne maganin jumhur cewa in mutane da yawa sun haɗu wajen kashe mutum ɗaya a kashe su wannan shi ne zai tabbatar da hikimar wannan hukunci ɗin ina fatan mun gane sai matsala ta gaba ita ce Allah madaukakin sarki yana eh, magana cewa in mutum ya kashe ɗansa fa ko ɗa ya kashe ubansa shin akwai kisasi tsakanin ‘ya'ya tsakanin ɗa da uba shi ma wannan abu ne da malamai suke magana a kai kusan in uba ya kashe ɗansa ina jin babu wani saɓani in ɗa ya kashe ubansa babu saɓanin cewa a kashe shi ah, in ma akwai ɗan kaɗan ne amma wadda yawanci suke ambata a littattafai ne idan uba ya kashe ɗansa hmm, kusan wannan ya fi nudra ko ya fi wahala a samu ɗa ya kashe uba ya kashe ɗansa akan samu ‘ya'ya su kashe ‘ya'yansu don san dukiya amma uba ya kashe ɗansa yana da wahala hmm? kenan ko uwa ta kashe ɗanta duk da cewa wannan yana yaɗuwa saboda rashin imani a wannan zamanin sosai ko to malamai sun yi saɓani akan wannan jumhurin malamai suna ganin ba za a kashe shi ba zai bayar da zai bayar da diya irin su a sheikh shaltud da waɗansu su suna ganin cewa a lallai za a kashe shi a mazhabar imamu malik al-qurtubi yana cewa la khilafa fi mazhabi malikin annahu idza qatala ar-rajulu ibnahu muta'ammidan مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصيره أو يصبره أنه يقتل به قولا واحدا idan uba ya kashe ɗansa da gangan da gangan misali ya kama shi ya kwantar da shi ya yanka shi ko ya ɗaure shi hmm, har ya mutu ko ya kulle shi a wani waje ba abinci ba abin nan har ya mutu ya ce wannan a masabar malikiya babu saɓanin cewa za a kashe uba amma idan irramahu silah adaban wa hankan lam yuqtal bihi wa tughalladhu amma idan ya jefe shi ne da takobi ko mashi ko wani abu domin ladabtarwa ya bata masa rai ne ina so yi masa wani abu da zai masa ladabi sai kawai sai ya mutu anan suna cewa ba a kashe shi ba amma zai biya diya kuma diya din mughallaba za a wato ainihin zafafa masa wajen biyan diya ɗin. ina fatan mun gane wannan shine abinda malamai suke suke ambata na sabani kadan mana kaɗan kenan daga cikin saɓani ɗin. al'imam ibn al'arabi ya zafafa wanda suke saba maliki akan wannan ka ya hakaito magana wani yake cewa ya za a in ɗa ya kashe in uba ya kashe ɗansa bayan da za a kashe shi ne saboda ai shi ne sababin zuwansa duniya Shikenan kenan sai to idan uba ya yi zina da 'yarsa, ba za a kashe shi ba shi ma sai a ce shi ne saboda shi ne sababin zuwanta duniya ba za a ba iya ce to ai tun da ya saba ma Allah ta wannan sababin ya cancanta ya rasa ransa ta wannan sababin mun gane ko tun da Allah ya haramta kisa ya yi kisa hmm? saboda ka cewa ɗansa ne ko abin wannan bai kawar masa da haddi da hukuncin Allah madaukakin sarki kutiba alaikum alqisasu fil qatla alhurru bil hurri wal abdu bil abdi bil unsa sai nan faman ufiya lahu min akhihi shay faman ufiya lahu min akhihi shay mun faɗi wannan cewa magana ne ake ana akan diya ko shi ma tafsilin diya dan ba na jin abu ne da ya dace mu tsawaita da shi anan. nan diya shi ne dukiyar da ake bayarwa a sakamakon imma kisa na ganganci ko kuma na kuskure ɗin ko shehu amdi ah, malamai suna ɗauka an cewa allah maɗaukakin sarki kamar yana yana kwaɗaitar da mu ne cewa ko da an yi mana ta'addanci ɗin mu yafe tana iya wanda aka yafe masa ɗin wannan ya zanto dalilin shirya a gare shi a sashe ya biya diya shi yasa allah ya amfani da lafazin ma'uhuwa mutum ya kashe maka ɗan uwa amma kuma sai Allah ya ce ɗan uwanka ya kira shi a matsayin ɗan uwanka faman ufiya lahu min akhihi duk wanda aka yafe masa wani abu daga ɗan uwansa ɗan uwan ananta shi wanda aka kashe kafin ya mutu ya ce na yafe a karɓi diya ko kuma bayan kashe shi iyayensa waliyansa suka ce mun yafe sai Allah ya kira wanda ya kisa ɗin ɗan uwa na wadda aka yi masu kisa ɗin in ko ɗan uwanka ne in ɗan uwanka ya maka ganganci ai saboda kasance kasancewarsa ɗan uwa lokacin kakan kawar da kai ko to kamar Allah yana jawo hankalinmu ne cewa duk da cewa qisas an ba mu dama kamar yadda bai faɗa fobi bi nazarin ko an ba mu dama ko mu sa aiki kisasin ko mu yafe ɗin. yana da kyau mu yafe ɗin shi ma wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi na rage kisa musulunci baya son kisa ko kisa bil haqqi din, ko kisa bi ghairi haqqi din ana yin kisa bil haqqi din ne domin a kawar da kisa bi ghairi haqqi hmm? wato musulunci ya shar'anta a kashe wanda ya kisa ne da a kashe waɗansu waɗanda ya ginda ya hukuncin kisa a kansu saboda kar a yi waɗannan laifuffuka ɗin ba wai don ana son kawai a yi ta kashe mutane ba shi ya sa ma yakan bayar da ƙofa a inda ya dace a yi kisa ɗin ma in an ga a ce in ka ga dama kada kai ina fatan mun gane duk wannan ya nuna mana hirs ɗin musulunci wajen hifzun nufus wato kiyaye rayuka na ɗan adam sannan akwai hukunci na aƙida a nan wanda ya aikata alkabira kabiran nan bai fitar da shi daga cikin musulunci mai aikata babban laifi babban laifi bai fitar da shi daga addini gashi Allah ya bude ayar da cewa ya ayyuhal ladina amanu ko sannan ya ce wanda ya kashe maka dan uwa dan uwanka ne dan uwan amene ne addini ne ko dan uwa ne a addini kamar yadda Allah madauki zai cewa innamal mu'minuna ikhwa sani dai mummanai ƴan uwan juna ne to ga shi ya ce ayyul ladina amanu yana magana da wanda ya kashe ma ɗan uwa ya ce ikhwa kenan kaba'ir ba sa mayar da mutum kafiri mun gane ko kuma wannan ita ce aqidar ahli sunnati wal jamaa musulmi da yake aikata manyan laifi sunansa musulmi yana nan a musulmansa amma dai fasiki ne kuma yana karkashin narko cewa Allah zai masa azaba in bai tuba ba idan har ya mutu bai tuba din ba har yanzu dai ya mutu musulmi hmm? wanda shi ne hukuncinsa a nan gidan duniya musulmi za su yi masa sallah su binne shi a makabartan musulmi a raba gadansa a matsayin musulmi idan ya tafi lahira hukuncinsa yana ƙarƙashin almashi'a hmm? Allah ya ga dama ya yafe masa ta amfani da waɗansu ayyukansa na alkhairi da yi in Allah ya ga dama ya masa azaba ina fatan mun gane yawwa duk wanda Allah ya ga dama zai yi masa a lahira mu a nan duniya ba za mu ce ga yadda za a yi da shi ba saboda Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafarta in an mutu ana shirka da shi amma yakan gafarta ma wani abu wanda bai kai shirka ba in an mutu ana yi ga wanda ya ga dama kenan in ya ga dama ne zai gafarta in kuma ya ga daman azaba zai masa azaba mun gane ko da wannan malamai suke tawilin irin waɗannan ayoyin wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu din ay fajza'uhu in jazahu in ya ga dama ya masa azaba din kenan to sai sashi a wuta ɗin kuma a nan ɗin akwai dalilai ɗin musulmi ne akwai dalilai da dama cewa in ya shiga wutan ba zai dawwama ba ko eh, sai ake tawilin wannan alkhulud ɗin bitulil tulil ko ko abinda wasu malamai suke kira alkhuludul amadi ba alkhuludul abadi ba ke sa lokacin Allah yake yake yin ima ma ce illa ma a rabbuka ko sai in ya ga dama wannan kenan فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وأنه كن شدن رنقم يدك وجن أبنجنكو كما دا رحمة كما هكا آه hukunci na shari'ar musulunci in ka lura gaba ɗayansu za ka ga akwai rahama akwai sassauci a ciki duk lokacin da za ka shiga cikin wani kunci sai Allah ya yalwata maka mun sha faɗan misalai na wannan ba sai mun sake maimaita ba sannan malamai suna cewa wannan ishara ne cewa kafin zuwa wannan shari'a hukuncin ba haka yake ba ya fi wannan tsauri shine cewa imma dole in an kisa dole a kashe suna cewa wannan shine shari'a a taura kamar da Allah ya ce mana wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs shikenan kawai babu maganan diya su kuma nasara malamai suna cewa a cikin shari'ar su babu kisa in wani ya kashe ba kashe shi za a yi ba sai dai a biya diya kowanne daga ciki akwai wannan ya yi tsauri da yawa wannan kuma ya yi sauki da yawa ko sai mu aka ba mu zaɓi ko wannan ko wannan sai zanto tsakatsakiya wannan tsakatsakiyan sai zanto sauki ne zalika takhfifun min rabbikum wa rahma faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim in ba ku manta ba mun faɗa muku malamai suna saɓani a ko mai ma'anan al'azabul alim a nan to saɓanin ya haifar da saɓani wajen hukuncin da ake cirowa a nan idan an yarjejeniya za a biya diya sai wani daga cikin ‘ya'yan ko uwan wanda aka kashe shi bai yarda a bayar da diya ba na gaya muku idan mutane goma ne sai mutane tara suka ce ba su yarda a bayar da diya mutum ɗaya ya yarda a bayar da diya to diyan za a bayar mun gane ko to haka nan in mutane da tara suka yarda mutum ɗaya ya ce bai yarda ba to ba za a yi la'akari da nashi ba diyan za a biya to a ce ‘yan uwan duk sun yarda za a biya diya an ba su diya sai ɗaya daga cikinsu kuma ya je ya kashe mutumin nan da ya kisa ɗin bayan an riga an yafe masa an yarjejeniya za a biya diya sawan an biya ko ana kan biya ko dai za a biya din in ya je kashe wannan Allah ya ce falahu azabun alim anan malamai suna sabani me hukuncin sa shin shi ma hukuncin sa alqawad ne ko al din da dama mazhabar malikiya suna ganin cewa eh shi ma hukuncin haka ne wannan azabul alim din a lahira ne amma a duniya kutiba alaikum alqisas din ne zai hau kansa imma ai isasi ko a yafe waɗansu malamai suna ganin cewa a'a abinda ake nufi shi wannan a haƙƙinsa babu zaɓi kashe shi kawai za a nan gidan duniya sanai da al'azabul alim a lahira wannan shine abinda sheikh muhammad atiyya salim ya rinjayar al'imam umar ibn abdulaziz al rashid shi yana ganin cewa wannan amma yadda al'amarinsa izuwa wajen shugaban musulmi shi ya zaɓi abin da ya dace a yi da shi in yaga cewa abin da ya dace shi ne a kashe shi saboda kada wannan abin a ci gaba da sa, to sai ya kashe shi in ko ba haka ba to sai bayan in waliyan sun yarda hmm, sai kuma a san wani da za a yi masa wadda zai hana shi wannan wannan shi ne abin da al'imam a tahir ibn ashur ke faɗa cewa in an cewa shi ya fi so a ce al'amaransa yana wajen lema yana wajen shugaba kamar yadda umar ibn arazi ya faɗa ya ce sannan kuma lallai in shugaban ya ga cewa ba zai kashe shi ba to ya dace a yi masa gwale-gwale a yi masa gwale-gwale waɗansu malamai suna cewa a yi masa bulala ɗari sannan a a sanya shi a kurkuku na shekara guda mana wani abu ne wanda zai zanto tsoratarwa kada wani ya sake yin irin wannan da mun gane ko? Eh. to kuma dai tana iya yi wa maganar shi a tsaya ya ambata din shi ya farin jaye cewa in dai har mutum ya yi wannan to ai don a tabbatar da walakun fil qisasi hayatun dinnan a kashe shi kawai in ya je lahira kuma akwai azaba na ta'addanci da yi banda wannan wannan ɗin kawai da yushkil ala cewa walahu azabun alim bayan an yi masa haddin kuma za a sake masa wata azaba saboda ba a hada guda biyu aiko ko haddi yana zanto kankara na wato ainihin laifi ɗin to wallahu ala. Allah yake cewa walakum fil hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun uh, wannan kusan ƙarin bayani ne na hikima da haka babu wani hukunci na musamman da ake ɗauka dangane da wannan aya ɗin sai dai hikimar da ta sa Allah maɗaukin sarki ya shar'anta mana ta sasi shi ne don a samu kwanciyar hankali a cikin rayuwa kwanciyar hankalin nan saboda duk wanda in mutum ya san in an kashe shi in yi kisa za a kashe shi to ga zai zai guji kisa ɗin ko sai zanto za a samu rayuwa ba rayuwa kaɗai ba za a samu ingantaccen rayuwa mun gane ko shi ne ibn taimiyya yake cewa wannan ayar ba tana nufin zahirin abin da kuke da yawa daga cikin malaman tafsiri suke faɗa ba ne cewa ma'ananta duk wanda ya san in ya yi kisa za a kashe shi ba zai yi kisa ba ya ce wannan abin da kowa ya sani ne ko saboda haka ƙur'ani kuma ba haka yake zuwa ba abin da kowa ya sani kuma ya zo ya faɗa maka a'a abin da yake nufi anan za a samu yalwa da nutsuwa cikin rayuwa shine cikakken rayuwa ta yadda za a samu al'aman a cikin za a samu peace and security a rayuwa na mutane in an zartar da wannan hukunci da so wannan babban makasudin ne ayyata ke so da tabbatar ba wai wannan maganar da kowa ya sani cewa in da za a kashe ka kasan za a kashe ka ba za ka yi kisawa. ina fatan mongane a rashid rida yake cewa allah maɗaukin sarki ya keɓance wannan kira da masu hankali ya ce walakum filkisasi hayatun sai ce mai ya ulil albab bayan da farko ya yi magana da ya ayyuhal na amanu ko anan sai magana da sai ce ma'anar wannan anna dhallubbi huwa alladhi ya'rifu qimata alhayati wal muhafazata alaiha mai hankali shine wanda ya san ƙimar rayuwa da ƙimar kiyaye rayuwa kuma ya san abinda Maslaha gama garin mutane ke ɗoruwa a kai da wato ainihin yadda za a bi wajen tabbatar da maslaha na gama garin mutane ɗan kuma waɗannan hanyoyi ne guda biyu na farko shine kisasi wanda shine adalci na biyu kuma shine yafiya yafewa wanda wannan shine wato ainihin falala kamar yana cewa mai hankali shine wanda yake fahimtar sirrin wannan hukunci da abin da ya kunsa na hikima da maslaha don haka wajibi ne akan kowane mai hankali ya yi amfani da hankalinsa wajen fahimtar sirrin hukunce-hukunce da abin da ke kunshe cikin hukunce-hukunce na amfani ga al'umma sannan yake cewa wannan kira ɗan na nuna cewa duk wanda yake inkarin hukuncin kisasi ya ce bai da amfani ya ce to wannan mutum ne mara hankali kun gane ko bai da hankali bai da zamir, eh, bai da rahama bai da rangwame eh, ba shi da tunani kenan duk mutumin da yake inkarin amfanin kisasi wajen kawo zaman lafiya da inganta rayuwar ɗan adam da kawo zaman lafiya da aminci a al'umma to wannan mutum ne mara hankali shi yasa Allah ya keɓance da yake son ya faɗi wannan ya keɓance masu hankali ya ya ko masu hankali za mu tsaya nan eh, kuma wannan shine fa'idodin da muka so mu ambata dangane da aya kuma da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladar da muka kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh